صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله إن المتأمل في آياتنا اليوم يرى أننا نعيش في زمن انتهاك الحرمات انتهاك حرمات الأماكن والأشخاص والأزمان ونشر الأكاذيب والأراجيف والأباطيل عبر هذه الوسائل التواصل الاجتماعية التي صارت في متناول كل الناس الرجال والنساء والكبار والصغار فصار الكذب وانتهاك الحرمة أمرا ميسورا فلم يسلم منها أحد الأمراء والعلماء السافة والتجار فإنا لله وإنا إليه راجعون وممن نالهم هذا الانتهاك وعدم الاحترام العلماء فقد أصبح عرضهم مهانا عند كثير من الناس اليوم وتصدر للتدريس والفتيا والتعليم كل تافه جهول تسمى بالفقيه المدرس فحق لأهل العلم أن يتمثلوا ببيت قديم شاع في كل مجلس لقد هزلت حتى بدا من هزالها فلاها وحتى سامها كل مفلس عباد الله العلماء هم مصابيح الدجى وهم الذين يدعون من ضل إلى الهدى ويحيون بكتاب الله الموتى ويبصرون بنور الله أهل العمى فكم من قتيل لإبليس قد أحيوا وكم من ضال تائه قد هدوا ينفون عن كتاب الله تهريف الغالين وانتهال المبطلين وتعويل الجاهلين فاحترامهم احترام لما يحملونه من العلم الذي هو ميراث النبوة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن العلماء, وإن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه قال العلامة ابن القيم رحمه الله هذا من أعظم المناقب لأهل العلم فإن الأنبياء خير خلق الله فورثتهم خير الخلق بعدهم وفي هذا تنبيه على أنهم أقرب الناس إليهم فإن الميراث إنما يكون لأقرب الناس إلى الموروث وفيه أيضا إرشاد وأمر للأمة بطاعتهم واحترامهم وتعزيزهم وتوقيرهم وإجلالهم فإنهم ورثة من هذه بعض حقوقهم على الأمة وخلفاؤهم فيهم وفيه تنبيه على أن محبتهم من الدين وبغضهم مناف للدين كما هو ثابت لموروثهم وكذلك معاداتهم ومحاربتهم معاداة ومحاربة لله كما هو في مورثهم انتهى كلامه رحمه الله عباد الله لقد وردت نصوص كثيرة من الكتاب والسنة تبين فضل العلم والعلماء وقوله تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض والحيتان في جوف الماء وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب أخرجه أبو داود هذا هذا وإن وجود العلماء في الأمة لحماية لها عن الوقوع في المعاصي والمهالك ويظهر ذلك جليا في قصة قارون لما خرج ذات يوم على قومه في زينة عظيمة وتجبل باهر وتجمل باهر من مراكب وملابس عليه وعلى قدمه وحشمه فلما رآه من يريد الحياة الدنيا ويميل إلى زخرفها وزينتها تمنوا أن لو كان لهم مثل الذي أعطي قالوا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم أي ذو حظ وافر من الدنيا فلما سمع مقالتهم أهل العلم النافع قالوا لهم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا أي جزاء الله لعباده المؤمنين الصالحين في الدار الآخرة خير مما ترون عباد الله إن الطعن في العلماء وانتقاصهم وتشويه سمعتهم في الأمة لجرم عظيم وطعن في العلم الذي يحملونه من ميراث النبوة ودفع للأمة إلى المهالك إذ العلماء هم مصابيح الأمة هم الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر بهم يصلح الله العباد والبلاد وبعلمهم تستنير الأمة وتكون على صراط مستقيم فاعرفوا لهم قدرهم يا عباد الله وصونوا أعراضهم ودماءهم ولا تكلموا فيهم إلا بخير وإن من الناس وإن, وإن من الناس من اتخذ وسائل التواصل الاجتماعية محلا للطالب العلماء والليل من أعراضهم فلا هم لهم إلا كتابة ما يشوه سمعة العلماء وينزع الثقة بهم عن قلوب الناس فهذا فئل فاسد وأمر قبيح ومن هؤلاء أولئك الشباب الذين لا هم لهم إلا تتبع ما يزعمونه أخطاء إلا تتبع ما يزعمونه أخطاء لعلماء أهل السنة والجماعة الذين أرموا بالناس بنشر السنة والعقيدة الصحيحة الإسلامية للتشهير بهم والطعن فيهم باسم النصيحة وبيان الحق فهم في ذلك كاذبون وينسبون عملهم هذا إلى منهج الطلب الصالح والحال أنهم بعيدون عن منهج الطلب الصالح بل هم على منهج جديد ملبس بين الحق والباطل من منهج تجريه العلماء والدعاء الذين خالفوهم ولم يكونوا معهم على منهجهم الفاصل فابتعدوا عن هؤلاء القوم عباد الله فليس من منهج السلف الصالح التشهير بأخطاء العلماء والطعن يقول عن يقول العلامة ابن القيم رحمه الله ومن له علم بالشرع والواقع يعلم قطعا أن الرجل الجليل الذي له في الإسلام قدم صالح وآثار حسنة وهو من الإسلام وأهله بمكان قد تكون منه الحفوة والزلة هو فيها معذور بل ومعجور لاجتهاده فلا يجوز أن يتبع فيها ولا يجوز أن نهدر مكانته وإمامته ومنزلته من قلوب المسلمين ويقول الإمام الذهبي رحمه الله ثم إن الكبير من أئمة العلم إذا كثر ثوابه وعلم تهريه للحق واتسع علمه وظهر ذكاؤه وعرف صلاه وورعه واتباعه يغفر له زلله ولا ندلله ونطره وننسى محافله نعم ولا نقتدي به في بدعته وخطئه ونرجو له التوبة من ذلك انتهى كلامه رحمه الله هذا هو منهج السلف في التعامل مع أخطاء العلماء فلا تغتر يا فلا تغتر يا عبد الله بما ينشره هؤلاء الشباب المفلسون بما ينشره هؤلاء الشباب فإنهم والله لفي ضلال مبين نسأل الله لنا ولهم الهداية والتوفيق والسداد في القول والأمل إنه ولي ذلك والقادر عليه الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين بايحق وأنا مسلمي أيوه دبر متونا ساتي tana magana akan girmama malamai da ba su daraja a cikin al'umma hakika ya ku yan uwana masu girma wanda ya lura da halin da muke ciki a yau zai ga cewa muna rayuwa a cikin wani zamani da kowa ya kusa ya rasa daraja da girma da falala da alfarma ana keta alfarman wurare masu tsarki ana keta alfarman mutane masu daraja ana keta alfarma zamuna waɗanda suke masu daraja zamani ne da yanzu ake da yawan yada karya da kiri da kage da abin da mutum bai ji ba bai gani ba ta hanyar waɗannan kababan sadarwa na zamani waɗanda suka zama a hannun kowa da kowa a hannun maza da hannun mata a hannun manya a hannun yara ƙanana da haka sai ƙarya da keta mutunci ya zama abu ne mai sauƙi mutum yana zaune a gida ko a cikin ɗakin shi sai ya ɗauko wayar shi sai ya danna ya rubuta abin da ya ga dama akan wanda ya ga dama ya saki babu wanda ya kubuta daga yin wannan babu wanda ya kubuta da yi masa wannan sawa'un shugabanni ne ko kuma malamai ne ko 'yan siyasa ne ko 'yan kasuwa ko sauran mutane maza ne ko mata mun kai lokacin da sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un babu ko shakka wannan musiba ce da cuta da kuma ma'ana banna a cikin al'umma wanda wajibi ne masu baɗakarwa da karantarwa malamai da ɗaliban ilimi da masu ba da tarbiyya su kokari wajen seta mutane da nuna musu cewa don kana da damar ka rubuta abin da kake so a ɗaki to wannan ba yana baka damar ka yi abin da kaga dama akan wanda kaga dama ba daga cikin waɗanda ake suka yau ake batawa a wannan lokaci ake keta alfarmarsu akwai malamai masu karantar da addini masu yin wa'azi da karantarwa masu yin hudu ba da yin ma'ana nasiha an waye gari mutuncinsu ya zama a wajen da yawa daga cikin mutane abin ketawa abin takawa kowa yanzu ya waye gari ya zama mai karantarwa ya zama mai yin fatawa ya zama mai koyarwa ko da kuwa bai da alaka da ilimi ta kusa ko ta nesa sai ga mutum ma'ana a cikin shafinsa na sadarwa na facebook ko makamancin wannan ya zauna yana yin fatawa ko ya zauna yana yin bayani akan manya-manyan al'amura wanda da za a tambaya waɗannan abubuwa a zamanin sahabbai to sai an tara waɗanda suka je yakin badar su ba da amsar wannan abu amma a yau sai ka ga mutum a ɗaki shi kaɗai yana fatawa yana bayani akan irin waɗannan manya-manyan al'amura da suka shafi al'umma gaba ɗaya kai ka ce a cikin al'umma kamar babu malamai kai ka ce kamar ilimi shi ne kaɗai ma'ana bai da haddi bai da iyaka har ya zo yanzu ya yi daidai da malamai su matina wani baiti tsoho da ya yada a cikin majalisi a wasu ma'ana zamana da suka wuce ana ma'ana tibata wata dabba ta yadda ta kai da rama saboda tsananin ramarta har ana ganin kodar da ke cikin cikinta wanda ya sa aka kawo ta kasuwa kowane ma'ana talaka da wanda bai da komai sai ya taya ta dan yana ganin za a iya sayar masa da ita to haka aka mai da ilimi a wannan zamani kowa tayawa yake kuma kowa shiga yake ya faɗa haka kuma aka mai da alfarman malamai da masu karantarwa abin takaici ga mutum ya zauna yana share karya ya san karya yake yi amma ka zai faɗa ya saki da al'umma su je. ba tare da yana tunanin akwai ranar da za a tsaya gaban Allah ba akwai ranar da Allah maɗaukakin sarki zai tambayi mutum dangane da abin da ya faɗa da abin da ya rubuta ya ku yan uwana masu girma malamai ba su ne fitila da suke haskawa a cikin duhu su ne waɗanda suke kiran wanda ya bace zuwa ga shirya malamai su ne suke raya matattu ta hanyar karanta musu littafin Allah su raya waɗanda suka mutu da kabirci waɗanda suka mutu da bid'a waɗanda suka mutu da sabo malamai ne suke raya su ta hanyar karanta musu littafin Allah ta hanyar haskaka musu abin da yake na haske na wajen Allah daga wajen Allah madaukakin sarki su haska wanda ya makance ya wayi gari yana ganitar dan wane daga cikin waɗanda iblis ya kayar ya kashe su ya fatar da su ya lalata su malamai suka raya shi ta hanyar karantarwa da ilmantarwa da dawo da shi kan turba ta gaskiya nawa ne mutumin da ya fate ya shiga fagamniya malamai suka shiryar da shi malamai su ne suke kare littafin Allah daga canzawar masu guluwi a cikin shi su ne suke kare littafin Allah da bannar da wasu ke kokarin sanya a cikin shi su ne suke kare littafin Allah daga tawilin da jahilai suke yi a cikin shi don haka girmama malamai girmama abin da suke ɗauke ne da shi na ilimi wanda shi ne gadon annabta kamar yadda manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya yace malamai su ne magada annabawa ya ce hakika annabawa su bar gadon dinari ko jarhami ba sun bar gadon ilimi ne manzan Allah ce duk wanda ya kama ilimi to ya rike rabo mai girma a wannan hadisi manzan Allah ya ce malamai su ne magada annabawa babban malami al-imam al-allama ibn al-qayyim al yana cewa wannan yana ɗaya daga cikin mafi girma ko manya-manyan daraja ta malamai domin annabawa su ne biyayyun halittar Allah a bayan ƙasa to wanda kuma ya zama su wanda zai gaje su to babu shakka shi ma yana cikin biyayyun halitta bayan annaba da manzanni yace a cikin wannan hadisi akwai badakarwa cewa malamai su suka kowa kusa da annabawa da manzanni saboda me saboda shi gado wanda yake gado wanda yake kusanci ne da kai kamar yadda manzo Allah yake cewa alfikul fara'ida bi ahliha gado ku wa duk wanda Allah yake a baki gado manzo Allah yake ku baki rabanci abinda yayi saura don masu rabon sun daura su to a duba wanda yake kusa da mamaci cikin ma'ana asabai cikin ma'ana mazaje wanda yake kusa da mamaci sai a baki. to ran haka wannan hadisi yana nuna malamai suna kusa da annabawa da manzanni Sana'a cikin wannan hadisi akwai shiryawa da kuma faɗakarwa da umarni ga al'umma da ce malamai ɗa'a da girmama malamai ta ma'ana taimake su ta ɗaukaka su domin mai sun gaji waɗanda suke da wannan haƙƙi kan al'umma annabawa suna da haƙƙin girmamawa da ba su daraja da taimakonsu da ɗaukaka su a cikin al'umma su tun da malamai suka gaje su to kuma malamai sun gaji waɗannan haƙƙoƙi sannan wannan yana nuna mana kamar yadda ibnul kayyim ya ci gaba da cewa wannan yana nuna mana san malamai yana cikin addini in malamai ya saba da addini kamar yadda in annabawa sabawa addini ne baya cikin addini san annabawa addini ne haka nan gaba da malamai da yakar gaba ne da yakar abin da yake na Allah madaukakin sarki kamar yadda duk wanda ya yaki annabawa da manzanni to ya yaki Allah madaukakin sarki da haka duk wanda zai faɗa da malami saboda abin da yake yadawa na ilimi da da'awa da kira zuwa ga sunna to wannan yana fada da addinin Allah ne ba wai zatin malamin yana fa ba ya nufi addinin Allah ne domin yana faɗa da shi ne dan wannan abin da yake yaɗawa. ya ku yan uwana masu girma na soki da dama sun zo a cikin alkur'ani da sunna da suke bayyana falalan ilimi da malamai kamar baɗin Allah ya rafa illahu amanu minku Allah yana daga darajar waɗanda suke imani daga cikin ku ko mu'minai na utul ilma da kuma darajar waɗanda aka baiwa ilimi sai Allah ya ɗaukaka darajar su sama da sauran mu'minan da ba su da ilimi darajat Allah ya daga darajar su kamar da Abdullahi dan Abbas ya fassara Allah yana ɗaukaka darajar mu'mini malami sama da darajar mumini wanda ba malami ba wallahu bima ta'maluna qadir ya zo a cikin hadisin Abu Darda Allah ya kara masa yarda yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa hakika malami duk wanda yake sambai da kasai suna nema masa gafara a gurin Allah manzon Allah ce har kifaye a cikin ruwa har kifi a cikin ruwa yana nema malami gafara a wurin Allah yace fadalan malami inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan mai bauta wanda ba malami bane amma mai bautar Allah ne kamar falalar dare ne ranar da ya cika daren cika akan sauran taurari ya ga san cewa in wata ya cika yakan cika kuma ya haske ni ya rube wasu taurari to haka malami yake akan ma'ana wanda yake mai bauta kuma ba malami ba wani hadisi imamu abu da ya rawaito babu ko shakka samuwar malamai cikin al'umma tana kare al'umma daga faɗawa cikin sabo malamai suna kare al'umma daga fadawa cikin halaka idan mun duba kissar farun da Allah ya ba mu labari a cikin alkur'ani suratul qasas Allah ya hakaito mana yadda karuna aka yi mai wa'azi kan ya ji tsoron Allah ya kiyaye dokokin Allah ya kiya wata rana yayi ado ya fito cikin ado da kwalliya da masu hidima an kewaye shi kowa ya shiga ta kasaita yayin da yan duniya suka ganshi sai ga irin abin da yake cike na dukiya sai suka ce ya laita lana misla ma ya qarun ina ma mu ma an ba mu irin wannan dukiya ta karuna kamar yadda yau a wannan zamani idan wasu suka ga mai dukiya ya hau mota ta gani ta bada sai ka ji wajen Allah amin ma'ana ni ma Allah ka bani irin na wannan haka waɗancan mutane suka ce ya laita lana misla ma utiya qarun innahu la zu hazzin azim suka ce kai yana da rabo mai girma ai ya tafa ai ya dace da yayin da malamai suka ji wannan magana ta su sai suka ce wai lakum kai tanku sawabullahi khairul liman amana wa da saliha ladan da yake wajen Allah ya bi alkhairi ga duk wanda ya imani ya aiki na kware shi wannan da kuke sa a baku dukiya irin tashi ko ga abin da yayi ba ba wa'azi aka yi mai ba aka ce wabtagi fi ma ataka Allahu daral akhirah wala tansa ka min duniya. dunya wa ahsin kama ahsana Allahu ilai. wala tabghi al-fasada fil ard inna Allaha la yuhibbu al Aka akai mai wa'azi ka ji tsoron Allah ka nemi lahira da dukiyarka kai aiki na kwarai ba laifi ka ji daɗin rayuwarka ta duniya amma yana buɗe baki mai ce kala inna ma utituhu ala ilmin indi yace ai kwarewa ta ce da dacewa ta da iyawa ta ta bani dukiya za ku zo kuna magana addini ko kuna magana cewa in yi aikin Allah ai na iya ne na san kasuwanci dan haka na samu wannan mutumin da kuke cewa a baku irin abin da aka bashi ba ku ganin irin aikin da yayi ku nemi lada a wajen Allah ku yi imani ku yi aiki na gari sawabullahi khairul liman amana wa amila salihah ladan da Allah zai bayar ya bi alkhairi ga wanda ya yi imani ya aiki na kwari kun ga malamai sun mutu wa wa'azi malamai sun ja hankalinsu sun jawo su daga halaka zuwa ga abin da yake shirya da haka lokacin da Allah ya kawo hukunci kan karo ya ma'ana kifar da shi da shi da gidan gaba ɗaya suka kisfe da dukiyar da komai sai waɗancan mutane suka gane cewa lallai abin da malamai suka faɗa shi ne gaskiya suka ce lallai Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu wai ka anna Allah yabsutu rizqa liman sha'u wa fadir suka ce lallai Allah yana bada arziki ga wanda ya so ya kuma ma'ana kaddara laula amanna Allah alaina laqasafa bina ba dan Allah ya mana baiwa ba ba dan Allah ya taimake mu ba ba dan Allah ya datar da mu ba da yanzu mu ma an kisfe da mu mu da haka sai malamai suka janyo su to haka malamai suke a cikin al'umma ya ku yan uwana masu girma kan malamai da batanci gare su da bata musu suna a cikin al'umma wannan suka ne na ilimin da suke dauke tare da shi sannan jefa al'umma ne cikin halaka domin malamai su ne bikila idan an bata su a cikin al'umma to wa al'umma za ta gani ta kwaikwaya wa za su wa al'umma ga kaza daidai kaza ba daidai bane malamai su ne masu umarni da kyakkyawan aiki su ne masu hana mummunan aiki da malamai Allah yake gyara gari ma'ana su karantar su yi wa'azi sai gari ya jaru da ma hasken ilimin malamai al'umma take haskuwa take zama a akan tabarki madaidaici da haka mutane mu kiyaye darajar malamai an waye gari idan wani ya ji tsara wai sai ga mutum ya hau facebook ya rubuta to za mu ji kuma mai malamai za su ce ai ga wanda ta yi kaza kai ka ce kamar addinin ba na Allah bane kai ka ce kamar shi bai da take wa yayin da aka saba wa Allah ma'ana yanzu yana injiri ga malamai ya gani tsoro zai hana su magana ko kaza ne zai hana su magana to kaddara malami bai magana ba tsoro ya hana shi shi yana da uzuri a gurin Allah kai me yi uzurinka kai yanzu baka kishi an taba addini kuma yau idan ya zamana wani yayi ba daidai ba an tsawatar mai sai wani wani yayi ba daidai ba ba a tsawatar mai ba kenan sai aikin wancan ya zama halal sai abinda wancan yayi zama daidai dan wannan bai yi ba a tsawatar mai ba da haka wannan kibewa ce wannan batanci ne ga malamai ba daidai bane irin wannan al'umma haduwa suke in sun ga banna su haɗu fitar da ita waɗannan masu rubuta waɗannan surutai ina ma duk gaba ɗaya za su haɗu fitar da wannan shiga da aka yi fitar da wannan fitowa da wannan yarinya ta yi su nuna batancin su da batir ransu a kai malamai sun yi kuma kun yi wancan yayi sai zama an ma'ana haɓakar da al'umma an tsoratar da wanda za su yi wannan aiki amma in ya zamana ana ma'ana mai da abin da malamai kamar ko addini bai dame ku ba kamar al'amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar baya kan ku da haka yana kan malamai kuma bari mu gani me zai yi idan ya gaza sai mu fata shi sai mu ce yayi kaza wannan ba daidai bane wancan kuma da ya aikin kuna nuna masa ci gaba da ka. dama ba dan Allah kike ba wannan kuskure ne ba daidai bane idan mutum ya yi banna cikin ake a ce ba daidai kai ba sawabin da malamai da waɗanda ba malamai ba kowa kowa kuma da yadda zai nasiha ta yi amfani idan ba ka da hanyar da za ka sai ka kame bakin ka kai shiru sai ka nemi tsari a wajen Allah madaukakin sarki dan in fitina ta zo za ta hada kowa da kowa to duk wannan yana irin cin mutunci da batanci da ake wa malamai ma'ana sai ya zama na kullun abin da ake so malami ya kuskure kullun abin da ake so malami ya abin da ba daidai ba sai ya zama na ma'ana ya zama abin ciwo mutunci da bata daga irin masu wannan ɗabi'a masu wannan mummunan hali wasu matasa da suka bullo da suke bibiyar kurakuran malamai na sunna suna cewa a waɗannan malamai nan kaza sun yi kuskure nan kaza sun yada banna da haka waɗannan malamai a watsar da su a daina sauraron su yan bidi'a ne makaryata ne kaza da kaza ne sai zama abin aibi har suna hawa bari, suna ma'ana wura zuwa wuraren karantarwa suna zagin malamai na sunna suna bata su da wani abin da yake su a fahimtar su kuskure ne me ya aiki dan wani ya mutu wani ya ce Allah ya ji malamai na cewa duk wanda ba kafiri ba duk wanda ba kafiri ba komai saban da yake in ya mutu ya halatta a ce Allah ya ji in ka gaba a ce Allah ya ji ɗan mutum ba ba musulmi ba ne. to me ya aiki dan wani ya malami wani ya mutu ya ce Allah ya ji sai ya zama abin aibatawa abin batawa cewa dan me zai cewa na yi dan bid'a ne ai wani ba kan daidai dan me zai ce mai Allah ya ji wannan kai lokacin da malamin zai yi abu shi malami ai yana kallon maslaha da mafsada akwai lokacin da zai zama akwai maslaha kai ba lallai ka gano wannan maslaha ba da haka tunda addu'a ta halatta ba haramun yi ba meye na zagi meye na aibatawa meye na faɗan munanan kalmomi muƙaddara wanda kake faɗa ɗin ɗan bid'a ne mai yaɗa ɓanna Mukaddara amma in dai dare abba ta kai shi ga kafirci ba nan ya mutu an ce Allah ji kanki ba aibi ne. kuma in malamin ya abin da yake ganin ba daidai ba sai kai mai nasiha ka da shi amma ya zama na abin shi kenan ya zama abin tozarci ko kuma a ɗauko ƙage da ƙarya mutum baya nan aka yi abu bai san yadda aka yi ba kullum shi kenan sai hawa mimbarin ke tara mutane ya ta zagin malamai a kai bai san yaya abu ya gudana ba bai tambaya bai sani ba duk wanda yana cikin abin da yake ba daidai ba magabata ba haka suke ba idan malami ya yi kuskure abin da magabata suke suna kallon malami idan ya yi kuskure ana gyara mai kuskure ka ji magana abin da ibn al-qayyim yake faɗa yake cewa duk wanda yake da ilimin shari'a yake da ilimin waƙi'i ma'ana abin da yake afkuwa yau da gobe ya sani cewa mutum mai girma a musulunci wanda yake da kyawawan ayyuka wanda yake da daraja a addini zai iya yin kuskure kuma kuskuren nan idan yayi zai iya zama kuskure ne da Allah zai iya gafarta masa ko kuma ma ya zama yana da lada dan wanda Allah ya yi kuskuren ne ba bisa ganganci ba bisa hali sai ya zama yana da lada Ya ba baya halatta mu bi shi cikin wannan kuskure amma baya halatta mu zuban mai da daraja ko mu zuban mai da kima ce ko mu zuban mai da ma'ana daraja daga zukatan musulmai abinda ibn kayyim ya faɗa cikin i'lamul muwaqqi'in imam zahabi rahimahullahu ta'ala cikin sirar alamin nubala yana cewa babban mutum mai daraja babban mutum mai daraja idan ya zama ayyukansa kyawawa sun fi yawa an san shi mutum ne mai san gaskiya gashi yana da ilimi gashi yana da kwakwalwa an san mutum ne da gartacce yana da tsantseni yana kokarin jin gaskiya to idan ya kuskure ana gafarta masa ana kawar da kai yace ba za mu ce mai ya zan batacce ba kamar yadda waɗannan suke bada ai wani ya zan biri dan biri a da ku daina sauraron shi yace ba za mu jefar da shi ba ba za mu manta kyawawan ayyukan shi ba yace eh ba za mu bi shi akan abin da yake na bata ba ba za mu kokaye shi akan bata da bannaye ba amma kuma ba za mu ma'ana wulakanta shi mu tozarta shi ba bal ma muna fata Allah ya gafarta masa haka duk in ka ba za ka samu bayanin malamai to amma an waye gari wasu suna ganin kamar ba haka bane ya ku yan uwa a duk lokacin da ka girmama malami ilimin ka girmama ba malamin ba ba zakin malamin ba ka girmama shi ne dan ilimin da yake da shi dan abin da yake ma'ana tare da shi kuma shekul islam ibn taymiya yana cewa dan adam zaka iya samun shi ya hada alkhairi da sharri ka iya samun gashi musulmi yana sallah yana azumi yana kalmar shahada amma kuma yana aikata wani abu wanda ba daidai ba da haka yana da alkhairi ta bangaren shi musulmi ta bangaren shi yana yin sallah ta bangaren mutum ne mai azumi amma akwai sharri a tare da shi kila yana sata kila yana cin hanci kila yana yin ƙarya wasu abuwa wasu ma'asi wanda ba su kai shi zuwa kamirci ba Ya ce sai ka so shi gwargwadon alkhairin shi ka ƙi shi gwargwadon sharri shi ya zama ba ka san shi dan yana sata ba ka san shi dan yana ƙarya ba ka san shi dan yana cin hanci ba ka ƙaunar shi dan waɗannan ɗabi'u amma an dawo gefe guda kuma tunda musulmi ne kana mai ƙaunar da kake wa dukkan musulmi ta wace hanya ta hanyar nema masa gabara da kokarin ka ga ya dawo kan turba to haka ake mu'amala dan adam ba kowaye na kuma wanda yake dauke da sakon annabta wanda zai zo ya karantar babu wani malamin ba asumi da Allah ya kare cewa wai ba zai zunubi ba zai iya yin kuskure zai iya yin abin da ba daidai ba amma in yayi ba ta hanyar zuban mai da daraja da kima ba ya ku yan uwa mu kame alƙaluman mu daga cin mutuncin mutane ko masu waye balantana waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya ɗaukaka su da yaɗa saƙo na annabi sallallahu alaihi wasallam ibn asakir tintin ya baɗa ce naman malamai guba ne duk kuma wanda ya ci ko ma'ana ya shiga ya keta musu albarma ya ce to wallahi al'ada Allah ta gudana sai Allah ya tozarta shi da haka mu kiyaye dokokin Allah mu ji tsoron Allah maɗaukakin sarki mu rubuta abin da rana alkiyama in mun gani za mu yi farin ciki abin da ka shiga gida ka rubuta a WhatsApp da abin da ka rubuta a Facebook da abin da kama ana faɗa aka je duk waɗannan akwai hisabi akan kan ranar tashin alkiyama inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaita kana anhu mas'ula duk waɗannan abuwa sai Allah ya tambaye ka akai abinda ka gani abinda ka faɗa abinda ka rubuta abinda ka kudirce a zuciyarka na mummuna na aƙida mummuna masana duk waɗannan abuwa Allah zai tambaya a kai da haka mu ji tsoron Allah mu kiyaye dokokin Allah mu tsaya kan abin da Allah yake so idan muka yi wannan sai mu samu rahma da falala a wajen Allah maɗaukacin sarki ya Allah ka shirya da mu zuwa ta tabarki madaidaici ya Allah madaukakin sarki ka yafe mana kurakuranmu ya Allah madaukakin sarki ka gabarta wannan al'umma ya Allah madaukakin sarki ka bamu damana mai albarka wanda za ta raya mu ta raya dabbobinmu ya Allah ka nisantar da mu daga ambaliyar ruwa da tashin hankali da iska wanda za ta rushe gidaje Allah ka nisantar da mu da gare ta ya Allah ka bamu zama lafiya a wannan kasa ta mu mai albarka da dukkan kasashen musulmai gaba daya ya Allah wanda yake nufin wannan al'umma da sharri kamar mai da sharri zuwa gare shi ya Allah duk wanda yake son wannan al'umma da alheri Allah ka taimake shi ka ba shi ikon gudanar da wannan alheri cikin wannan al'umma mu yi salati ga biyan halitta manzon Allah manzon rahma hakika Allah ya kwadaitar da mu ya umarce mu da yi wa manzon sa salati kuma manzon Allah ya kwadaitar da mu yana cewa wanda ya mun salati ya eh Allah zai mai goma Allahumma salli ala Muhammadin وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك Yeah.